الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل الثالث والأربعون في الذكر عند العفاة جدانا خمس أربعين دا شو أن الكتاب من البركة في بيان كان ذكري da أكي ake لذبا sa da ladubbansa شيني في الذكر عند fi yin addu'ar da ake a lokacin da aka yi atishawa eh, addu'ar da ake yin an yi atishawa in mun lura mun karanta za mu gani ko mun sani cewa akwai addu'o'i guda uku da suke da alaka da atishawa guda biyu sun shafi wanda ya atishawa sai kuma ta shafi wanda zai yi masa idan ya ji shi قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأطاسة ألا مدوك تنسكينا تن أتشاوى إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم domin lokacin da mutum ya atishawa yakan fitar da wani abu ne na damuwa ka kalla lokacin da kake cikin mura kai atishawa sai ka ji kanka ya buɗe da za ka ji kanka yi nauyi amma idan kai atishawa sai ka ji ya buɗe hancin ka yana buɗe to atishawa wani nau'i ne daga cikin rahama Allah tausayin Allah ne ga bayansa wa yakrahu tafa'ub amma Allah bai san ma bai bai bai san bai san hamma bai san hamma saboda hamma daga shedan take yasa na sha faɗi ina cewa la yatasa'abu illa an-na'asha aw at-ta'aban aw al-kaslan aw al-jaw'an هذا أصحاب النونات الأربعين سوني سوني أهل التفهيم الذين يتتاعبون إما أن تكون تعبان وخذ مكاجز أنا سن تعب أنا سن جزية أقع الجنة باب تعب لا يمصنا فيها نصب ولا يمصنا فيها لغوب باب نصب بعد جيع الجنة duk abin da mutum zai yi aljanna ba zai gaji ba na sabu sannan na na'asan mai bacci a asabahun nu'ash ka gani mutum yana gengedi yana gengadawa alkashilan malalaci wata zan lalaci sannan aljawa'an mai yunwaci ce mai jin yunwa eh? da mai wace da mai jin yunwa suna da bambanci mai jin yunwa mai wace eh? me bambancin su hmm? suna da bambanci me bambancin mai wace da mai jin yunwa wai mai kwalama mai yunwaci yunwa ta masa amma mai jin yunwa ta zo masa tafi shi ke فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله إذن مسلمية أتشاوى فإذا عطس أحدكم إذن تنقل أتشاوى وحمد الله تعالى يبقى الله يجي الحمد لله kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka ya zama wajibi akan kowane musulmi da ya ji shi ya ce yarhamuka Allah idan ka ji dan uwanka musulmi yayi kage shi sa wa idza aqasa fa hamidallaha fa shammit ko sai ka masa tashmit ka yarhamuka Allah wa amma tasa'u fa inna ma huwa min ash-shaytan shi ku ita kuwa hamma shi take زي ده شيء إذا تساعب أحدكم فليغده ما استطاع إذا انت ينكو يحمى ويقرن يد زي مين حمى من دي دي بوغدن إيا وشا خمو تنشي تبا تنشي آه توشي تي فإن أحدكم إذا تساعب ضحك الشيطان منه idan mutum ya hamma shi dan bai sa shi kuma sai bai dariya musamman ya ga galhan mutum kawai ya wanga da baki ga wawa ga sakare shi shi sai shi dan yi masa dariya a gani ita shi ko ba a san shamatatul adai shamatatul adu wa al iblis shi dan shine magabcin mu na farko abokin gaban mu na farko ce wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi da wasu malama وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبس أحدكم فليقل الحمد لله إذا بينكم يا أتشاوى توي حمد له وتوي بعلا وليقل له أخوه أو صاحبه أو أنسى أبو تنسي يتشي مسع يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم إذا يجي مسعك شيكم على الله شريتدكم ويصلح بالكم كم يجارى مكلمهم يجارى مكلمهم سيهديهم ويصلح بالهم كان kallon maganganun manzo Allah sun za ka gan su mafi yawancin su muqtabatatun min al-Qur'an annabi sama ya kasance yana yana bibiya alqur'ani yana mai da maganganunsa hatta maganganunsa suna dacewa ne da alqur'ani haka ayyukansa shi yasa kana khuluquhu alqur'ana tabi'un manzo sama alqur'ani وفي لفظ أبي داود الحمد لله على كل حال الحمد لله hal. Idan mutum ya متن يأتي شاوة الحمد لله على كل حال شيء ce وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه إذا إيه، إذا بينكم يأتي أتشاء الحمد لله قيشيش فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه لا تشمتوه إذا الحمد لله وخفكم ما تانيش إيه، تانيش كمان كمان مسلم النبي zai يقول النبي بيسلم عليه aka ce ka amsa masa a yi masa tarbiyya ya gane cewa abin da ya ba daidai ba daga wannan ba da hadisan da malam ibn qayyim rahmatullah alayhi ya ka wannan kusurin ingantattun hadisai ba wani hadisi da ke da damuwa a cikin su الفصل الرابع والأربعون في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة wannan fasali ne shakundun ya kunshi abubuwa da yawa da suke da alaka da aure fi zikirin nika zikirin aure wattahni ake dihi sannan kuma da taya minna in an ce tahni'a ana da ana ana nufin ana ana nufin taya minna al-imamu suyuti rahmatullahi alayhi, yana da littafi da ya rubuta akan wannan من بمنت سنة للتاف وسنة للتاف سبلوغ amani. في وجوه التهاني yana cikin littafin su dunkulalle da aka hada wato alhawi lil fatawi kawai yi bayani ne kan wajajen da ake taya murna tahani a kenan jam'in ta attahani wato taya to taya murna dai da yawa wa zikri dukhuli bizawja da kuma zikirin da ake idan za a sadu da mace mata mutum ya aure to wani zikiri ake idan za a sadu da mace قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى خطبة الحاجة من سما يا كرنت دم خطبة الحاجة wato khutbatul haja wadda ake idan za a yi aure so tari idan za a yi aure ake a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi na da littafin ليربط أقام خطبة الحاجة التي كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه التي كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه وفي خطبة الحاجة لما نسمع يتكرم تد صحبانسا إذا ذاتي وأنا أبقو ذاتي جوابي الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه أحتكي الحمد لله نستعينه ونستغفره أقول رواية تزود الحمد لله نحمده أقول رواية تزود إن الحمد لله نحمده قال malamai suka ce wajen shahada wa ashhadu ba ka ma wani shahada shi yasa ba a cewa wani shahadu amma a sauran kayan ka ce na hamaduhu nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina amma wajen shahada sai ka ce ashhadu baka ce na shahadu ba wannan riwayar haka ta ta ba da damuwa wafi da ziyadatu a wata riwaya an samu da'i arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhiran bayna yaday sa'a Allah madaukakin sarki ya aiko shi bil haqqi da gaskiya bashiran a matsayin mai bishara wa nadhiran bi gargadi bayna yaday sa'a gab da tashin alkiyama sa'a من يطع الله ورسوله فقد رشد ان متم ده يا زما يا بي الله يا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقد رشد تو يا شيخ رشد في اذا رشد يرشد شي زاكي تو راشد تو مصدر انت شيني رشد رشد فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا هذا راشد in ku guwa kake yi wanda ya shirye ta din shine murshid shi yasa rashid rashid ba ismul fa'il ba mas ismul maf'ul ba siga mushabbaha bi ismul fa'il ba ce ismul maf'ul ne rashid hmm abin nan kai ba ba asibar mushabbaha bi ismul fa'il ce afwan ba ismul maf'ul ba ce so daga rashid rashada rashidun wanda ya shiru ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا wanda kuma ya saba ma Allah da manzansa to baya cutar da kowa sai kansa kansa kawai ke cutarwa mala albani ya magana kan waɗannan ziyada a cikin wancan littafin koma ku duba shi tattauna a kai yana shi ya tafi akan ba shi inganta sannan sai manzon sama sai ya kawo su ayoyi ayar farko ita ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun abu aya ta biyu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فوق النساء sannan ya ƙara da ayoyi biyu na cikin suratul ahzabi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima رواه أهل السنة الأربعة وقال الترمذي حديث حسن زوا دعاية سنتبتا سنقوم وانتن نفقين يا تبتا بابو رجيما أكنسا أما وطن ننت أكانا to su ne akwai rigima kansu wa ana bi wurata radiyallahu anhu annabi sama kana idza rafa al insanu idza tabawaja qala manzo sama ya kasance idan ya samu dai rafa'a idan mutum kai ya samu dai rafa'a izdada kenan ya samu dai eh. ai da idan sun yi aure haka suke ce sai ce bil rafa'i wal bani Allah ya kawo kari kuma ya kawo yaya Shi ne bahaushe fa sai ranki cewa Allah ya kawo ciki da goyo to kalma ce jahiliya da manzalin su sama yazo shi ya canza wannan kalmar shi ya koya mana yadda ake addu'a Allahumma barik lahu gashi nan kana idza rafa al insanu idza tazawwaja idan mutum ya samu kayan a rayuwa wato yi aure shi qala barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu lakuma Allah ya hada ku da daɗin alkhairi البركة شيني دوام الخير في الشيء هو ثواب زيادة الخير في الشيء وثباته أبي الهير يدوما شينا كتير بس البركة وأن البركة إنت شكك ينيما مكي ينيما ألا ياسف مجده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ko to istibaraka ke to da Allah ya tafi da albarka sannan muka ga zamu ga waɗanda duk abin da yake da alaka da Allah Allah ya siffanta shi da albarka wa baraka alaikum sannan Allah ya dora albarka akan kai da matarka wa jama'a bainakum fi sannan Allah ya haɗa ku da alheri ku zama cin alheri kuke ba auren da za a yi ba kwana biyu kuma a ci gaba da rigima a yi tashin hankali a yi sake-sake a yi doke-doke Allah shi kyauta وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى ko إذا أيمكم يأو وتمشي هو يسيباوة فليقل اللهم إني أسألك خيرها يا الله إنا وقنك الخير ما تنم wa khaira ma fiha da kuma alkhairin da ke cikinta wa khaira ma jabaltaha alayhi da kuma alkhairin abin da ka halicce ta a kansa wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni da sharrin ta da kuma sharrin abin da ka halicce ta a kansa wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi bi jibwati sanani, idan kuma mutum ya sai rakumi to ya kama daidai tsoron ruwan tozansa tozan wal yaqul mithla zalik shi ma masa addu'a haka mota an kasiya sai ka zo ka kakan ka dora hannunka a saman bodi ko gaba ko baya ko kuma ka sa ta saman hannunka zai kai sai kai addu'an nan اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي حق بابر قاسية بشيك مسلمنا الدعاء رواه أبو داود رحمة الله عليه kun ga kun ga addu'a shi yasa aure tun daga farkon neman sa har zuwa addu'a ake addu'a ce addu'a ita ce take gudanar da masala aure ba wai wayan mutum ba abin da aka ce a yi na istishara ko an ce a yi da kuma bincike da aka ce a yi amma duk abin hakikar ita ce addu'a wannan addu'a ita ce abin da ya kamata mu riƙe ta da kyau mu ci gaba da yin ta a kowane lamari da ya shafe mu Allah ba mu yi kuma ya amsa mana a fiskon yi hanyar alibin abbasin an da su ma kala inna a hadakun idan a ta ahalabu kala idan ɗayan ku ya zakke ma iyalansa zai sadu da su ya ci duk min zahi allahumma jallibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana da sunan Allah ya Allah ka nisantar da shaitan ka nisantar da shaitan daga abin da ka azabta ka nisantar da mu daga barin shedan ka ka nisantar da abin da ka azurta mu daga shedan fa qudiya bainahuma waladun shikenan sai aka azurta su da ɗa Allah ya kaddara musu ciki ya shiga lam yadurruhu shaytanu abadan shaytan da zai cutar da shi ba abada malam ibn hajar rahmatullahi alayhi cikin fatul bari ya kawo ma'anonin da malamai suka ambata lam yadurruhu shaytan shaytan ba zai cutar da shi ba wasu ka ce la yamassu shaytan ba zai shafe shi ba ba zai farfadiya ba wasu suka ce laye ya zurruhu ba zai batar da shi ba ai la yubillu shaitan ba zai batar da shi ba sun kawo ma'anoni da yawa ashe ne malam ibn hajar rahmatullahi alaihi ce abin da ya yafi ne? ba zai zama cin raban ba. a ce shaitan ya halakar da shi ya batar da shi ga baki daya irin ƴaƴan nan da kake samun su ga ta mutum da shiryatar da shi da mu ga baki daya mafi yawanci da za a bincika iyayensu ba su wannan addu'a lokacin da za su duk da kuma Allah zai iya jarraba mutum jarabawa ta Allah tana da kala kala Allah ya mana wadda za mu iya ci sallallahu alaihi sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in